account number ɗina sai ya tura min na ce kai hassan ni tunani ma nake yi he is joking sai na tura mishi kana jin na tura mishi sai ɗauki naira dubu dari biyar ya tura mu da ya tura min dubu dari biyar da farko ina zaman zamana ya dame ni in zo in zo in zo zan yi wasan sallah zan yi wasan sallah a Nijar sai nake cewa ba ni da kuɗi wallahi da ina da kuɗi wallahi Hassan da zan zo sai na ce to ban da kuɗi ne kaza Hassan ya ce wallahi wallahi ni ina iya tura miki kuɗi idan an zo nan Nijar an yi wasannin sallah kin yi tallar fanin nika kin yi menene sai a maida min da kuɗi na. sai ya ce to don girman Allah ya za a iya samu account number ina sai ya tura min na ce kai Hassan ni tunani ma nake yi he is joking sai na tura mishi kana jin na tura mishi sai ɗauki naira dubu dari biyar ya tura mu da ya tura min dubu dari biyar da farko sai alhamdulillah astaghfirullah da ya tura min dubu dari biyar da farko na ce gayan nan fa ya damu in je so sai ya ƙara kira na na ce na yi musu fulai ne zan cika musu naira dubu ɗari ne ne ko a nawa ya ce babu damuwa a'a na ga Hassan ya kuma turo min wannan kuɗin na ce to wannan ga make sure gaskiya yana son ya yi magana da ni da na je na gama tallar da ta kai ni sai na ce to Hassan ni zan tafi gida sai yake cewa to kuma gashi muna magana tafiya baki bani kuɗin nan ba sai na ce o oh. menene to hakan yake nufi ai na ga mun yi aikin kuma ni ba a bani ko sile biyar ba akan wannan abin ji nake aiki kamar yadda muka tsara da kuka ce in na za ku an aka yi wasa aka samu kuɗi aka yi waye tallika za ku biya kuɗinku da kanku da kanku ji nake abin haka